Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masarar mu barka da wannan lokacin da fatar kuma lafiya ga labaran namu na daren yau kamar haka. Gwamnatin Kano ta mayar da martani kan daga tuta a fadar Nasarawa. Gwamnatin jihar Kano ta yi watsi da batun daga tutar masarauta da aka yi a gidan sarki na Nasarawa wurin da sarkin Kano na 15 Aminu Ado Bayero ke zaune inda ta bayyana haka da kokarin jan hankalin jama'a kawai. Tutar wata alama ce ta iko da ke nuna da cewar sarkin nan in a kullum ana dagata da misalin karfe shida na safe a kuma sauke ta shida na yamma. Duk lokacin da sarki baya cikin fada ko ya yi balaguro za ta kasance a sauke. Da safiyar jiya Alhamis aka lura cewar an daga tutar da misalin karfe shida na safiyar a fadar Nasarawa abinda ya haifar da na ce da raɗe-raɗe. Kowanne daga cikin Aminu Ado Bayero da Muhammadu Sanusi na biyu na ikirarin shine Sarkin Kano kuma suna ci gaba da aiwatar da ayyukan sarauta. Gwamnatin jihar ce ta sauke Aminu Ado Bayero tare da sake naɗa Muhammadu Sanusi biyu bayan yiwuwar dokar masarautar ta Kano Kwaskwari ba. an ɗaga irin wannan tuta a fadar gidan Rumfa inda Sarkin Kano na da Muhammadu Sanusi na biyu ke zaune. Mai magana da yawun gwamnan Kano Sanusi Bature Dawakin Tofa ne ya yi fatali da batun daga, daga tutar a fadar Nasarawa inda ya ce hakan wani yunkuri ne na jan hankalin al'umma. Ya shaidawa manema labarai cewa hakan wani yunkuri ne na jan hankalin al'umma amma babu shakku ko tamar cewar Sanusi ne Sarkin Kano. ga wani rahoton namu kamar haka hukumomi a ukraine sun ce rasha ta kashe mutum sha ɗaya a sabbin hare hukumomi a ukraine sun ce harin da rasha ta kai ranar asabar a kudu da kuma gabashin kasar ya kashe mutum akalla sha ɗaya jagoran gwamnatin yakin zafirizizia ya ce harin makami mai linzami da rasha ta kai garin belanieski ya kashe fararen hula bakwai ciki har da kananan yara biyu ya kuma raunata wasu sha ɗaya eben fedorov ya yi bayanin cewa cewar harin ya kuma rusa gine-gine da dama a yankin a yankin Donetsk da ke gabashin ma an kashe mutum hudu a wasu hare-hare da a kai ƙauyukan yankin shugaba Zelensky ya ƙara kiran kiransa ga ƙauyen Ukraine na neman tallafin makamai ciki har da tabbatar da tsaron sararin samaniya tun da farko dai rundunar sojin Rasha ta ce ta mamaye wani yankin na birnin Donetsk wanda ke kusa da garin Teresa daki da ta daɗe tana neman kwacewa. gwani rahoton namu kamar haka Pezeshkian na neman ƙarin goyon baya a zaɓen Iran. Don takara mai sassaucin ra'ayi a zaɓen shugaban ƙasar Iran ya nemi magoya bayan sa su fito baki ɗaya domin kaɗa ƙuri'a a zagaye na biyu da za a yi ranar Juma'a. Mas'ud Pezeshkian ya ce ta haka ne kawai za a iya ceto ƙasar daga kangin talauci da jagorancin yaudara da kuma rashin adalci. Mr. Pezeshkian ya samu ƙuri'a mafi rinjaye a zaɓen da aka yi ranar Juma'a amma ya gaza samun kaso hamsin Zai fafata da Sa'id Jalil wanda ya fito daga bangaren masu tsatsauran ra'ayi. Mutane ba za su fito sosai ba a zaben na ranar Juma'a lamarin da rahotanni ke alakantawa da yadda mutane suka dawo rakiyar gwamnatin kasar wanda ya yi nasara a zaben zai maye gurbin margayi shugaba Ibrahim Raisi wanda ya rasu a wani haɗarin jirgin sama a watan Mayu.